This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari a matsakaicin zango. masu ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da alol da kuma niyyar dukansu a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum barkan ku da asubahin litinin 21 ga watan Satumba shekara ta 2015. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri. Kakanun labarai. Jiya Lahadi da safe wasu masu harin kunar bakin wake 'yan mata suka kai hari kasar Kamaru suka kashe akalla mutane biyar. A wani yunkurin magance rikicin kasar Burkina Faso, mashawartan yankin sun ba da shawarar a da mulki hannun farar hula da kuma yi wa sojojin da suka yi juyin mulki a huwa Shugaban kasar Iran kuma ya bayyana yarjejeniyar shirin nukiliya da kasarsa ta kulla da manyan kasashen duniya a zamar mai wuya amma kuma wadda ta dace. Ta Allah kyauta. karfe bakwai da rabi sun shiga isha sai bom farko ya tashi akan akwai wani masallacin malamin baburawa wani mazaunin unguwar ajilari inda fashe-fashe suka hauku a daren jiya a birnin maiduguri jihar borno kenan ni ce maman hajara wanda ta rasu mhm. wanda ya kashe ta ku kasance tare da mu cikin shirin ciki da gaskiya domin samun ƙararin bayani dangane da wannan mahaifi kuma inda aka aikata wannan aika-aikar. aika aikar A jamhuriyar Nijar wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya gana da baƙin haure waɗanda suke haramar tafiya Turai. Yau ne wata kotu a Abuja ta nemi a kama mata shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Bukola Saraki. Da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Kafofin soja a ƙasar Kamaru sun ce wasu masu harin ƙunar baƙin wake matasa guda biyu sun kashe aƙalla mutane biyar a hari na baya-bayan nan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai ta kan iyaka. Waɗanda aka kashe a garin Mora da ke arewacin ƙasar sun haɗa da wani jami'in 'yan sanda da farar hula biyu da kuma 'yan mata guda biyu masu harin ƙunar baƙin waken waɗanda suka tada nakiyoyin da misalin ƙarfe 8 na safe agogon can a jiya Lahadi a kusa da ƙofar shiga garin. Kamfanin dillancin labarun Reuters ya ambaci wani jami'in sojan ƙasar kamarun da ya ce a yi sunansa domin ba a bashi izinin zantawa da 'yan jarida ba yana faɗin cewa an kai harin ne kusa da filin wasa na birnin lokacin da ɗan sandan da aka kashe ya yi ƙoƙarin yin binciken da aka saba yi. Ya ce tana yiwuwa adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru. Garin Moro ba shi da nisa da jihar Borno, arewa maso gabashin Najeriya, babban tungar 'yan ƙungiyar Boko Haram. A makon jiya ma an kai wa ƙauyukan ƙasar Kamaru guda biyar hari, kuma maharan suka sassace kayayyaki kuma suka ƙone gidajen mutane. jiya lahadi mashahartan ƙasashen afirka ta yamma suka ba da sanarwar kawo ƙarshen rikicin ƙasar burkina faso inda sojoji suka hamɓarar da gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar a makon jiya shawarwarin da suka gabatar za ta mai da mulkin hannun farar hula da yi wa sojoji da suka yi juyin mulkin yin ahuwa za a yi zaben wakilan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa a ranar 22 ga watan nuwamba maimakon ranar 11 ga watan oktoba kamar yadda aka shirya za a yi tun da farko yan takarar da suke biyayya ga tsohon shugaban kasar blaise compore waɗanda aka hana su shiga zaben da aka shirya yi a oktoba za a basu su yi takara gobe talata idan allah ya kai mu za a miƙa ƙungiyar ƙasashen afirka wannan shawarwarin domin samun amincewarta a makon jiya janar gilbert diendere ya jagoranci juyin wannan mulki ya fusata ne domin an hana magoya bayan tsohon shugaba kompore yin takara. Zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulkin ta bige da wato munan cewa har ma aka kashe akalla mutane goma da raunana fiye da mutane ɗari. sai da tsohon shugaba Blaise Compaore ya share shekaru 27 yana jan ragamar mulkin kasar kafin a bara aka hamɓarar da gwamnatinsa a tunzirin da ya farin jini a lokacin da ya ƙoƙarin yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima domin ya yi tazarce. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce yawancin Iraniyawa suna goyon bayan yarjejeniyar da ƙasarsa ta ƙulla da gigan ƙasashen duniya akan shirin nukiliyar ta, duk da cewa wasu masu ra'ayin rikau sun la'ani yarjejeniyar. Shugaba Rouhani ya wannan furucin ne a jiya Lahadi a wata hira da shirin gidan talabijin na CBS da ake cewa 60 Minutes ya yi da shi. Ya ce galibi manyan shugabannin Iran ciki har da wakilan majalisar dokoki da Majalisar Tsaron Ƙasar sukan mutunta ko kuma goyi bayan ra'ayin jama'ar ƙasar. Shugaban ya bayyana yarjejeniyar a zama mai wuya, amma kuma yarjejeniyar ce da ta dace, kuma matakin farko ne na rage rashin yadda tsakanin Amurka da ƙasarsa. Yarjejeniyar ta tanadi cewa Iran za ta rage yawan ma'adinin uranium da take ƙarawa daraja domin kada ya kai yawan da za ta iya kera makaman nukiliya da shi, da kuma yadda spektoci su bincike masana'antar nukiliyar ta. domin rama a kura a aniyarta kuma amurka da ƙawayenta za su sassauta takunkuman da suka kassara tattalin arzikin iran ɗin waɗanda ba sa goyon bayan yarjejeniyar musamman ƙasar isra'ila sun ce yarjejeniyar za ta baiwa iran sukunin kera bam ɗin atam nan gaba a makon jiya 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattijan amurka suka yi watsi da yunkurin da 'yan jam'iyyar republican suka yi na ƙin amincewa da yarjejeniyar Papa Roma Francis ya fara ziyara a ƙasar Cuba, inda jiya Lahadi ya yi hudu ba a dandalin juyin juya hali na tarihi da ke Habana babban birnin ƙasar. Dabban mutane ne suka hallara domin sauraron jawabin Papa Roman kusa da wani makekin mutum-mutumin shugaban juyin juya halin Cuba ce Guvera. Bayan ya yi wa jama'a jawabi ya gana a keɓe da shugaban ƙasar Raul Castro kuma ƙila ya ziyarci tsohon shugaba Fidel Castro wadda yanzu shekarunsa 88 a duniya. daga bisani ya yi taron addu'o'i da fada-fada da wasu jami'an coci ziyarar da papa roma francis ya kai cuba ta zama abin alfahari ga mabiya ɗariƙar katolika na ƙasar waɗanda kusan an mai da su saniyar ware a zamanin mulkin fidel castro ta 'yan gurguzu a rana asabar papa roma francis zai isa birnin habana domin fara ziyarar kwanaki uku a ƙasar kuma wannan ita ce ziyara ta uku da wani papa roma ya kai wa ƙasar cikin shekaru ashirin da suka shige a 1998 marigayi paparoma john paul na biyu ya kai ziyara kasar sannan kuma tsohon paparoma benedict ya kai ziyara kasar a shekara ta 2012 paparoma zai kai ziyara biranen hoggin da santiago kafin ya taso zuwa nan amurka sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce gwamnatin obama za ta ƙara yawan bakin hauren da suke shigowa nan amurka zuwa 100,000 a shekara ta 2017 idan allah ya kai mu a yayin da turai ke fama da kwararar 'yan gudun hijira mafi girma da rabon da a ga irin haka tun ƙarshen yakin duniya na biyu john kerry ya yi wannan furicin da jiya lahadi a birnin berlin na ƙasar jamus ya bayyana shawarar da amurka ta yanke a zaman wadda ta dace da al'adar amurka ta yin maraba da baƙi da kuma ba su wata dama Ƙarƙashin sabon shirin yawan izinin shigowa da Amurka ke baiwa baƙi zai ƙaru zuwa dubu tamanin a baɗi idan Allah ya kai mu. labaran duniya ke a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka To madalla a daren jiya lahadi rahotanni daga Maiduguri halkwatar jihar Borno suke nuni da cewa mutane masu yawa ne suka halaka sakamakon wasu fashe-fashe a wurare daban-daban na ibada da wuraren hada-hadar jama'a a wata unguwa da ake kira a Jilari. wakilin sashen hausa a yankin haruna dauda biyu ya yi magana da wasu daga cikin mazauna wannan unguwa karfe bakwai da rabi sun shiga sallar isha sai bom na farko ya tashi akan cross a kowane wata masallacin malamin baburawa ya tashi bakin masallacin da na bakin harabar masallacin nan da ya kamu sai ba ba na ga ɗaya ne ma ma ko wanda ya yi a bakin masallacin ne eh a bakin masallacin ya tashi kuma an tsallaka sai an tsallaka daidai wajen toye-toyen nan akwai gari da masu toye-toye sosai a nan wajen shi ma aka sa wannan duka da da wuce minti biyar ba mm. sannan kuma sai na uku daga mm. masallaci gaba kaɗan da masallaci da wuce mita ɗari ba ah. sai shi ma aka aka tsara na da shaguna haka suna da sun yi domin kuma da masu dan a tv ana kallo haka sai suka je suka sa wannan wajen mm. Wannan jimamin wannan kuma da minti goma sha biyar ba fit kuma a can kashen kuta akwai wani waje da rauni biyar biyu ana cimar horizontal shi ma'anar aka je aka danna ɗaya hotel ne horizontal ne. eh hotel ne amma ya koma gefe ma ga eh, ya zama sinima yawa eh, amma ba tabbatar a cikin ne ko a wajen ba amma dai akwai wanda yana ta wajen ya ce a wajen ne. Eh, guda nawa ne suka tashi bom din yanzu dai yanzu haka guda hudu ne suka tashi eh. guda biyu a kan guda biyu kuma a nan kusa da gidan shi tumar gari ne dama kusa da wani. sarar rayuwa kuna ganin mutane su kai nawa A kalla wannan na bakin masallacin nan da a kwara mu gina ce shi gawa ma goma sha biyar a wajen atake kai kai ma ya kai goma sha biyar daga na can tsallaken ma kuma shi ma da dama an ce ya kai kusan talatin haka shi ma a masallacin tsallaken eh na eh, tsallaken kurozin ba amma akwai yaran mu da yawa ma wanda yanzu haka masu mutu wanda wanda wanda suka cikata hmm. an da hilos hilos kuma wanda suka cikata hilos hilos ya kai guda biyar a cike ana kaiwa nan. Eh, amma kana ganin kamar zuwa aka yi aka ko kuma gular bakin wake ne? A ba gular bakin ba ne. Wasu mazauna anguwar Ajilari kenan ke mun bayani game da tashin bom din da ya auku na jiya wanda aka ce ya halaka mutane da dama sannan ne nuna ta wasu wanda har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ba a samu adadin mutanen da wannan bom din ya halaka ba da kuma mutanen da suka raunata. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Allah sarki ɗaya shi muke bautawa kai da ni. Majalisar Ɗinkin Duniya tana wani shiri domin samar wa 'yan gudun hijiran Najeriya ɗawainiyar karatun 'ya'yansu da suke sansanonin 'yan gudun hijira. Wani babban jami'in hukumar ayyukan jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya tobi Lanza ne ya bayyana haka a wani taron manema labarai da ya ƙarshen mako a birnin Yamai inda ya magana da farko kan baƙin haure da 'yan gudun hijira. sont arrivés à Gadez, ils ont essayé d'aller euh, en Libye, en Algérie, voulaient euh, aller en Europe. Et là, ils m'ont raconté des, des histoires. Euh... ya ce matasan da na tantauna da su sun bayyana min cewa neman ingantacciyar rayuwa ya kai su ga yunkurin zuwa turai ido rufe amma yanzu sakamakon ukuba da kaskancin da suka gani a hanya tilas suka canza ra'ayi a cewarsu gida tafi mr Tobi lanzer ya ci gaba da labarin misalin wani ɗan ƙasar Kamarun da ya ce shekarunsa hudu a kan hanyar zuwa turai Il y avait un monsieur de un jeune homme du Cameroun. Ça faisait 4 ans qu'il était sur la route. Son seul espoir maintenant, qu'il rentre à la famille à Yaoundé. halin da 'yan gudun hijirar najeriya ke ciki a sanadiyar rikicin boko haram abin dubawa ne da idon basira in ji babban jami'in hukumar jin kai ta majalisar ɗinkin duniya a yankin sahel mr toby lanzer saboda haka ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na asanga da ke yankin difa inda ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin ceto yaran da makomarsu ke neman taɓarɓarewa a sabilin rashin makarantu. Tout dernièrement, au niveau des Nations Unies, on était très préoccupé par la situation de Boko Haram. Mr. Toby Lanzer ya bayyana cewa tuni suka fara tuntubar juna don shirya wani taron da zai tantauna matsalar ilimin yara 'yan gudun hijirar Najeriya. Taron zai hada Prime Minister Niger da ministocin harkokin wajen kasashen Cameroon da Chad da mataimakin shugaban kasar Najeriya a dabara da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a gudanar a birnin New York a ranar 25 ga watan nan na Satumba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Za mu yi nasara kan mun dage, sarkar bauta da mun shirge, mu yi shimma yanzu mu daddage, dan tsammu gama wasu sun toge, wasu sun tatta da kayan baya, sun juya wai haɗa kai baya, an ce su fito sun bubbuya, sun kafi kowa jayayya, ku fito fili ai gogayya. ra'ayin kirki mai rinjaya sun ce ba su a gaida Sulaimu mini barma yau ne kotun da abuja babban birnin najeriya ta nemi sufeto janar na yan sandan kasar ya kamo mata shugaban majalisar dattijai dr bukola saraki bayan da ya gaza bayyana gaban wannan kotu ranar juma'a da ta shige ga hassan maina kaina da ci gaban wannan rahoto barista yakubu salabawa wani lauyan tsarin mulki ne a najeriya kotun kanta tana da hurumi ta yi ba da mai umarni cewa a je amoshi shi yanzu ya ya da gaban kotu amma matsalar da muke da ita shine har yanzu Najeriya iya gudanar da al'amura irin wannan dole ka zama da shakka mu yin haka amma iko da kotu kirkira da iko ta bada umarni a je a kamo shi a kawo shi ya tsaya gurfana dangane da wannan umarni dai ga abin da barista mai nasara kogo ibrahim ke cewa sufeta janar na yan sanda aka ba shi wannan umarni a shari'ance daidai yake in sufeta janar na yan sanda ya kasa kawo bukola saraki to ya gaza kenan ga ga aikin shi ita dai kotun ɗa'ar ma'aikata ta najeriya ta umarci shugaban majalisar dattawan kasar dr abubakar bukola saraki ya gurfana gabanta tun a ƙarshen makon jiya bisa tuhume-tuhume guda goma sha uku abin da ya sa shi kuma ya garzaya wata babbar kotun tarayya da kenan abuja don a dakatar da waccan umarni na kotun da'ar ma'aikata amma lauyoyi a kasar na cewar duk kotunan biyu sa'annin juna ne barista mai nasara ibrahim ya yi karin bayani idan wa ko wani abu wanda kake ganin da ya daidai da tsari ba tsarin mulki na najeriya a sashi na ɗari biyu da arba'in da shida sakin sashi na ɗaya ya ba da dama cewa za ka je kotun ɗaukaka kara ta najeriya wato kotu bakit ka je nan nan ne za ka kai korafi da kake da shi a kazalika barista mai nasara kogo ibrahim ya yi karin haske bisa ita wannan kotu ta ɗayar ma'aikata code of conduct tribunal kotu ce wadda take da hurumi na musamman a tsarin mulkin najeriya an ba ta dama tun daga kan masinja har ya zuwa ga shugaban ƙasa tana da hurumi a kan kai duk wani jami'i wanda ya gwamnati ko da shi wane ne wannan kotu tana da hurumi a kan shi yanzu dai 'yan najeriya sun zira ido su ga yadda wannan turka-turka za ta kasance hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan maina kaina to ɗaya daga cikin abubuwan da na yi bayanin cewa ya kamata a yi a tashi tsaye bakin iyawa a yi fada da cin hanci da rashawa a najeriya duk aikin da kake so kai ma al'umma muddin baka rike wuyan cin hanci da rashawa ba to kana da sauran aiki Farfesa Isa Raɗa na Jami'ar Bayero ta Kano za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirin hantsi. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. Ga Ibrahim Alfahamid da shirinmu na gaba. Ni ce maman Hajara wanda ta rasu, mhm. wanda babanta ya kashe ta. Yayan babanta wata liman kenan. ya ce a kawo ta ta ɗanyi kwana biyu a cikin 'yan uwanta. ya ce min daman sun zo duba hajara ne babanta ya ce ya kawo ta ko ya kawo ta nan sai na ce a'a ni ba mu ga hajara ba ke shekaran jiya babanta ya fita da ita ba a ganta ba ko da an same ta ne mun ji shuru. yace ke ne maman hajara na ce ni ne bakinsa biyu yace fa sai dai mu yi hakuri maman hajara hajara fa ta rasu jama'a assalamu alaikum ku gafarce mu kan batun kashi na biyu na shiri akan karota da tsohon shugabanta mustapha buhari bakwana wanda ya lakkaɗa ma wasu ma'aikatan hukumar duka a yau za mu fara kawo muku shiri ne akan wani abu mai tayar da hankali na wani mutumin da aka kama bisa zargin kashe ɗiyarsa a Bauchi. Kuma ba kowane mutumi ba ne, domin shi ɗa ne ga tsohon babban limamin Bauchi kuma ƙani ga babban limamin Bauchi na yanzu. Sunan wani mutumi Jariru Ahmed, kuma sunan ɗiyarsa da ake zargin ya kashe Hajara. Shi dai Jariru ya haifi wannan yarinya ce tare da Maryam, wadda a lokacin babu aure a tsakaninsu. Bayan da Hajara ta girma, sai mahaifiyar ta yi ƙoƙarin haɗa ta da 'yan uwan mahaifinta domin su san juna, wanda kuma a ƙarshe ya zamo dalilin ajalinta. A yau ɗin muna tare da mahaifiyar Hajara. Ni ce Maryam, maman Hajara wanda ta rasu, mhm. wanda babanta ya kashe ta. Yarinyan tana waje na ne, wajen antinmu muna tare da ita. Mm. To da aka ɗanyi shekaru muka zo za mu ba gida ɗaya ne kuke zama da shi ba a'a ba gida ɗaya muke ba mhm. ba tare muke ba ba mu yi aure ba mun yi nema lokacin ban dai yi musulunci ba sai ya neme ni mun dai dan dai kusan shekara shi wa kenan shi baban hajara jariru ɗan gidan liman ne kani ne wa liman na yanzu wato shi dan baban ina ne eh kuka yi nema da shi ko eh to sai yanayin abu sai ya shiga tsakanina da shi ciki shine sai na aifi hajara ita da na aifi hajara to sai na aifi hajara hajara tana wajena he na zo na musulunta to hajara tana waje na muna zama da hajara to ina dai rike da hajara dai ba abun nan bai dai zuwa bai turo wani abu dai har ta girma da ta girma to wajen shekara ta tara sai muka fara neman kai ta wajen yan uwan baban sai ya ce a kawo ta shi baban nata a'a shi yayan baban ta wata liman kenan mhm. ya ce a kawo ta ta ɗan yi kwana biyu a cikin yan uwanta su saba lokacin da ta aihu ko kika aihu kin mm. sanar da wato gidansu kenan eh sun sani mhm. sun sani sun sani shi jariru da kika kai shi gidansu shi liman din a wajensa yarinyar ta zauna eh to liman ne ya ce a kawo ta ma a kawo ta sai na kawo ta na miƙa wa liman to ya saka ta a cikin ƴaƴansa ne shi liman yayansa ke yayan jaririn kenan shi liman din sai ya saka ta a cikin ƴaƴansa to ran da muka kai ta je juma'a ne da muka kai ta ran juma'a sai ya dawo da ita ran asabar shi jaririn kenan baban baban hajaran sai ya ɗauko ta ya dawo da ita ran asabar sai ta zo ita hajaran ya ce min ke na ganta ya ce a'a hajara wanda ya je kwana biyu ya na gan shi ya dawo yau ya kwana ɗaya ya dawo ya ce ai ni babana ne ma ya kawo ni yana waje ke na ce babanki kuma ya ce min eh na ce da kaman ba zan fita ba ya ce wai yana jira na a waje da kaman ba zan fita ba ya na ce to bari dai in je sai na je sai na gan sa ya ce min sai ga jiya hajara mun kwana fa gida ɗaya da ita na ce mm. ce muka tashi tare na ce yi eh. sai ce min to ga nan na dawo da ita na ce a'a mutumin da ya je yin kwana biyu ya da ai a dawo da ita kwana ɗaya kawai sai a dawo da ita sai ce mu a shi ai liman ne ya bashi ita ya ce kawai ya kawo ta ya na ce ni fa ban yadda da kai ba kai yanzu maganin ka ba na yadda da kai na ce in liman zai ba zai ba da hajara a dawo da ita ba ba ma kai zai bayar ba zai nemi wani ya bashi ya dawo da ita sai ya ce oho sai ya kama hanyarsa sai ya tafi to da ya tafi to shi adamu da na ya tafi gona damin shi ne ya ce min ya na je na same shi ne babba daman anan ya na ce gashi fa baban hajara fa ya dawo da hajara ya dawo da ita ya ce liman ne ya ce a dawo da ita shi adamun a gida ɗaya kuke a'a makwabcinmu ne nan makwabcinmu ne nan da shike shi babba ne sai na duk abubuwan da da kike yi kina sanar da shi kenan sosai ma mhm. sosai ma he eh, eh, na ce ya dawo da ita ya ce liman ne ya ce a dawo da yarinya to sai ya ce min a'a shi ma bai yadda da maganarsa ba a ɗauki ya a lokacin a mayar da ita a je a tambayi liman in a ji menene he na ce to ni da kaina na ɗauke ta a mashin sai aka bamu mashin sai na mayar da ita da na je ban samu liman ba sai na samu uwar gidansa dama a wajen ta hajara take sai muka shiga muka yi sallama sai muka ce to gashi nan fa hajara fa sa dawo yaya ne haka ne sai suka ce min ya ta ce a'a ita ta gan shi zahirin ta kofar liman ya fito da safe amma ba ta san me suka yi ba tsakanin yan uwa ba ta san me suka yi ba ya zo ya ce a bashi hajara liman ya ce a dawo da ita a dawo da ita gida ita iya abin da ta sani kenan ya na ceto ga ta je sai ta ceto a ajiye hajara in shi man ya zo za a ji umma ne ake ciki duk za a ji menene to ran asabar din kenan ba to lahadi lahadin shine mata wannan abu kwanan ta daya dai na biyun shine mata wannan abu kin bar yarinya ne a hannun wa kenan a hannun uwar gidan liman din daman ita ne aka je aka bata ya mai ita ne daman ya take wajenta kan kin bata cewar idan shi jariru mahaifinta ya zo shi kenan ta koma wajensa ko koya a'a daman ba mu shi aka kai ya ba daman ba shi ma ya ce aka kai ya ba shi yana shashin shi daban ita tana wajen liman daman ba mu shi aka kai ya ba daman ma malam shi aka kai ma shi liman ma shi aka kai ya to yanzu da yake a wannan yarinya ta su kamar yaya kuka samu bayanin Eh, rasuwarta eh. rasuwanta ran ran lahadi ta rasu amma ran monday da suka zo hmm. ran monday suka zo da hantsi hakan nan wajen karfe tara zuwa goma he na ji an yi sallama da aka yi sallama sai aka ce ana neman maman hajara sai na fita wa kenan ya zo miki wannan yayansa yayansa yayan shi jaririn liman din kenan a'a ba shi ba wani akwai wani yayan shi akwai yayansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da su jariru wa kenan ɗahiru dahiru ne sunansa mhm. to da ya sallama sai na fita he muka gaisa he ya ce min daman sun zo duba hajara ne babanta ya ce ya kawo ta ko ya kawo ta nan sai na ce a'a ni ba mu ga hajara ba ba mu ganta ba sai ya ce to ba komai daman liman ne ya turo mu mu duba ko ya kawo ta sai suka tafi da suka tafi kuma shuru shuru aka kwana ban ji su ba ran manje kenan suka zo ko aka kwana ban ji su ba talata da safe sai wannan da nake ce maka ayoyo adamu babban nan sai ya ce min in je in duba ko an samu hajara in tafi in je in tambaya to ina zuwa ran talata talata ko ina zuwa talata ne sallama na shiga ni da kaina na je ne sallama na shiga da na shiga sai na samu uwar gidan da shike ma ita aka miƙa ya sai na ce na zo aika ne ta ce ke kaɗai kika zo na ce eh ni kaɗai na zo sai na ce na zo aika ne muka tsaya na ce daman maganan hajara ne jiya an zo da safe an ce ba a ganta ba tun shekaran jiya babanta ya fita da ita ba a ganta ba ko da an same ta ne mun ji shiru sai ta ce min to bari ta zo sai ta tafi ɗakin liman sai ta tafi falon liman ta same shi ta ce mishi ga maman hajara fa ta zo sai ya ce min in shigo to da na shigo sai muka gaisa da shi sai ce min ke ne maman hajara na ce ni ne ya ce ke ne maman hajara na ce ni ne bakin sa biyu ya ce fa sai dai mu yi hakuri maman hajara hajara fa ta rasu na ce ta rasu ya ce ta rasu na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baki na dai biyu sai na miƙe tsaye sai ke cewa amma ba mu san menene musabbabin rasuwan hajara ba amma shi jaririn da yana hannu. Malama Maryam kenan uwar Hajara mai shekaru goma sha uku da haihuwa wadda mahaifinta jariru ya kashe ta ya binne a bayan ɗakin sa kamar yadda ake zargi. A shirinmu na gaba za mu ji yadda suka samu labarin yadda aka kashe ita Hajara da kuma abubuwan da suke son ganin yawa kana domin har yanzu suna cikin duhu kan abubuwan da suke gudana game da wannan bincike. A kasance da mu. za mu kawo muku maimacin wannan shiri ranar laraba idan allah kai mu cikin shirin hantsi ga ta kanin labarai kafin mu sallama da ku kafofin soja a ƙasar kamaru sun ce wasu masu harin ƙunar baƙin wake matasa guda biyu sun kashe aƙalla mutane biyar a hari na baya-bayan nan da 'yan ƙungiyar boko haram suka kai ta kan iyaka jiya lahadi mashawatan ƙasashen afirka ta yamma suka ba da sanarwar kawo ƙarshen rikicin ƙasar burkina faso inda sojoji suka hamfara da gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar a makon jiya. Shugaban ƙasar Iran kuma ya ce yawancin Iraniyawa suna goyon bayan yarjejeniyar da ƙasarsa ta ƙulla da gigan ƙasashen duniya akan shirin nukiliyar duk da cewa wasu masu ra'ayin rikau sun la'ani yarjejeniyar. To ma da haka Allah ka mu karshen shirin a safiyar nan sai kuma can da hantsi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. kafin na madadin jummai ali da kuma kibahiro diodo ne da ya kula da akin gabatar da shirye shiryen mu da ma injiniya jim haman da ya rika masa nan nisa sahaba imam ali zan dakata yi sallama da ku sai can anjima da hantsin mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.